Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Radio Hausa BOH ne kuka kamo daga nan birnin Tehran a shirinsa na rana na yau Laraba. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya. To ga jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirin nan na kun san bayan sa shirin mu koma noma. shirinmu na karshe a wannan lokaci shine shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan dai su ne idan allah shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan da ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa ƙarshen su to yanzu sai a gyara zama don da za mu fara da shirin nan na kokun san kokun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba 27 ga watan Janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan Jumada Thani na shekara ta 1442 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 48 da suka gabata ranar irin ta yau wato 27 ga watan Janairun shekara ta 1973 aka kwalla yarjejeniyar sulhu tsakanin Amurka da kuma dakarun sojojin Vietnam ta kudu a birnin Paris na kasar Faransa. a lokacin kulla wannan yarjejeniya dai vietnam ta arewa tana tafka yaƙi da sojojin amurka wanda dai shine masomin shan kashin sojojin mamaya na amurka a ƙasar vietnam sai dai duk da wannan yarjejeniyar amurka ba ta fice daga vietnam ta kudu ba sai da sojin vietnam ta arewa suka tilastawa sojojin nata ficewa a shekara ta 1975 da haka kuma vietnam ta kudu da ta arewa suka dunkule suka zama ƙasa guda. masu saurari ko kun san cewa shekaru 130 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan janairun shekara ta 1891 aka haifi elia ehrenberg dan jarida masanin adabi kuma marubuci dan kasar rasha a lokacin yana karatun jami'a ya karkata zuwa ga aƙidar kwaminisanci akan haka kuma aka kame shi aka ɗaure shi bayan sakinsa ya gudu zuwa ƙasar faransa amma bayan juyin juhalin gurguzu a kasar rasha a shekara ta 1917 ya dawo kasar ta rasha a lokacin da yana zaune a kasashen turai ya yi aiki ne a matsayin dan jarida inda ya bayar da cikakken rahoto a kan yakin basasar kasar spain bayan dawowarsa birnin moscow na kasar rasha ya ci gaba da ayyukansa na rubuce-rubuce a bangarori na zamantakewa da kuma rubutan adabi ya rasu a kasar rasha a shekara ta 1967 da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan janairun shekara ta 1814 john gatley shahararren masanin ilimin falsafa a ɗan ƙasar jamus ya rasu tun yana ƙarami yana sha'awar yin bincike na ilimi hakanan kuma yana da kaifin basira da rike abubuwa da yake karantawa a cikin kwakwalwarsa ya tasirantu matuƙa da masanin falsafa ɗan ƙasar ta jamus wato emmanuel kant da kuma mahangarsa ta alizim wato da falsafa wadda ta gino akan cewa komai baya da samuwa sai surarsa a cikin kwakwalwa abinda mutum zai iya gani ko ya taba ko jin kamshinsa ko ɗanɗanansa abinda ya suranta a cikin kwakwalwarsa ne kawai kuma bisa abinda mutane suka suranta abubuwa ne suke ganinsu a zahiri amma ba domin hakan abubuwa ne da suke da samuwa ta asali ba daga bisani masanin falsafa ya zama shine shugaban ofishin nazarin da falsafa ta alizim da ƙarshe ya koma birnin berlin na ƙasar jamus inda ya ci gaba da zama ya kuma gina babbar jami'a ta berlin kuma aka zaɓe shi ya zama shugaban jami'ar sakamakon kamuwa da rashin lafiya ya rasu a rana irin ta yau a birnin na berlin a shekara ta 1814 masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

to madalla bayan shirin ko kusan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su to da farko ga muhimman kanunsu iran ta ce za ta mayar da wa isra'ila da martani mai kaushi matukar dai ta yi barazana ga tsaron kasar tarayyar afirka ta buƙaci ƙasashen kenya da somaliya da su kai zuciya nesa adadin waɗanda suka kamu da cutar ta covid-19 a duk faɗin duniya sun ɗara mutane miliyan 100 to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan jakadan kasar iran a majalisar ɗinkin duniya majid taktarwanci ya bayyana cewa iran tana da haƙƙin ta mayar da martani mai kaushi akan duk wata barazana da isra'ila za ta yi wa kasar mr taktarwanci jakadan iran din na dindindin a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana haka ne a wani jawabi da ya yi a babban zauren majalisar ɗinkin duniya inda ya ce isra'ila tana ci gaba da amfani da karya. yaudara da murguda gaskiya wajen nuna cewa shirin nukiliya na iran wani shiri ne da ke barazana ga yankin yana mai cewa isra'ilan tana yin hakan ne don rufe irin nata shirin da take da shi na kira makaman kare dangi don haka sai ya ce iran tana da haƙƙin mai da martani mai kaushin gaske ga duk wata barazana da isra'ilan za ta yi ga tsaronta jami'in diflomasiyyar na iran ya ci gaba da cewa iran ba za taɓa yin wata ƙasa a gwiwa ba wajen kare kanta sannan kuma za ta mayar da martani ga duk wata barazana ga tsaro da zaman lafiyarta wannan mai da martani na jakadan na iran da majalisar ɗinkin duniyan tana zuwa ne a daidai lokacin da babban hafsan hafsoshin sojojin isra'ilan laftana janar abib kohani ya sanar da cewa isra'ilan tana shirin kai wa iran hari cikin wannan shekara idan har bukatar hakan ta taso shugaban kungiyar tarayyar afirka musa fake muhammad ya kirayi kasashen kenya da somalia da su kai zuciya nesa da kuma nisantar duk wani abin da zai kara yanayi na zaman ɗarɗar da ake fuskanta a kan iyakokinsu musa fake muhammad ya bayyana haka ne cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya ce ina ci gaba da bibiyan yanayin kai ruwa rana da ke gudana a kan iyakan kenya da somalia cikin damuwa don haka ina kiran kasashen biyu da su kai zuciya nesa sannan kuma su hau kan teburin tattaunawa tsakanin su shugaban kungiyar tarayyar afirka ya ce tabbatar da zaman lafiya a kan iyakan kenya da somalia wani lamari ne mai mahimmanci ga zaman lafiyan yankin somaliya dai tana zargin kenya da goyon bayan masu dauke da makami da suke yakar sojojin kasar waɗanda somalia ta ce suna fasa kwabirin makamai zuwa kasar ta duk da cewa kenya din ta musanta wannan zargi adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar nan ta coronavirus ko kuma covid-19 a duk faɗin duniya sun ɗora sama da mutane miliyan 100 tun bayan da cutar ta fara bayyana a garin wuhan na kasar china sama da shekara guda da ta gabata wannan ƙididdiga dai tana cikin wani rahoto ne da jami'ar johns hopkins ta amurka ta fitar inda ta ce a halin yanzu dai adadin waɗanda suka kamu da cutar ya ɗara mutane miliyan 100 halalawar rahotanni sun ce sama da mutane miliyan biyu da dubu ɗari ne suka mutu a duk faɗin duniya sakamakon kamuwa da cutar ta covid-19 a duk faɗin duniya, sannan kuma sama da mutane miliyan hamsin da biyar sun sami sauki daga cutar tsawon watanni sha biyu da suka gabata dai annobar ta tilasta wa gwamnatoci kulle ƙasashen nasu sanya dokar ta ɓaci sanya dokar hana tafiye-tafiye da sauran matakan killace al'umma don dakile yaɗuwar cutar da irin ci gaban da aka samu a kokarin da ake yi na dakile cutar a duk faɗin duniya kuwa sai dai kuma sake bayyanar wani nau'i na cutar a burtaniya afirka ta kudu da kuma brazil ta sake sanya ɗaɗɗarar cikin zukatan al'ummomin duniya to masu saurare kada dai a sha'afa labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan hausa radio boh a nan birnin tehran wani sabon rikici ya sake barkewa a kasar tunisia a ci gaba da zanga-zangar da al'ummar kasar suke yi don nuna rashin amincewarsu da yanayin rayuwa a kasar bayan da ɗaya daga cikin masu zanga-zangar ya mutu biyo bayan fito na fiton da masu zanga zangar suka yi da 'yan sanda a garin spedla da ke wajen birnin tunis rikicin na jiya dai ya sake barkewa ne bayan da gidan talabijin na kasar ya sanar da mutuwar haikar rashid daya daga cikin masu zanga-zangar bayan harbin sa da bututun barkwanon tsohuwa da jami'an tsaro suka yi inda mutane suka kara fitowa don ci gaba da bukatar gwamnatin da ta yi murabus a jiya ne dai masu zanga-zangar sun mamaye majalisar ƙasar a ƙoƙarin da suke yi na neman sauyi a ƙasar wanda suka ce sama da shekaru goma da kokarin da suka yi na neman sauyi din a kasar amma dai ba a samu cimma buri ba to sai dai kuma a bangare guda majalisar kasar ta amince da yin kwaskwarima ga gwamnatin kasar wanda ake ganin hakan zai kara rikicin da ke tsakanin shugaban kasar da kuma firaministan sa tun da fari dai firaministan kasar hisham macini ya tabbatar da sunayen sabbin ministocin gwamnatinsa wanda ya ce yana fatan hakan ya sanya sabon jini cikin gwamnatin lamarin da shugaban kasar kai sa'id ya ce ba zai amince da shi ba don kuwa hakan babu abin da zai haifar in banda ƙarin rarrabon kai a tsakanin al'ummar kasar. mataimakin ministan harkokin wajen kasar syria bashar ja'fari ya bayyana cewa mamayar da haramtaccen kasar isra'ila take yi wa wasu yankunan kasashen larabawa barazana ce ga zaman lafiya a yankin asiya ta kudu kamfanin dalancin labaran sana na kasar syria ya nakalto ja'fari yana faɗin hakan a jiya talata lokacin da yake ganawa da 'yan jaridu a birnin new york a cibiyar majalisar ɗinkin duniya mataimakin ministan harkokin wajen na kasar siriya ya kara da cewa mamayar har ila yau ta hana majalisar ɗinkin duniya aiwatar da ayyukanta kamar yadda ya dace fiye da shekaru 54 da suka gabata. Dr. Jafari ya bukaci kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya aiwatar da ƙuduri mai lamba 560 wanda aka samar da shi a shekara ta 1974 wanda kuma ya hana haramtacciyar ƙasar Isra'ila kai hare-hare cikin wasu ƙasashe. Har da mataimakin ministan na Siriya ya bukaci kwamitin tsaron da ya aiwatar da ƙuduri mai lamba 479 wanda aka samar da shi a shekarar 1981 wanda kuma ya lizumta wa haramtacciyar ƙasar Isra'ila dakatar da kame-kamen 'yan kasar siriya a yankin wato tuddan golan wanda ta mamaye da kuma dakatar da gina wa yahudawa gidaje a tuddan na golan mallakin gwamnatin siriya to masu saurare karshen labaran duniyan kenan ta labaran duniya kenan kuka saurara daga nan hausa radio bih a nan birnin tehran yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin nan na mukoma noma tare da mustapha adam da ke muku dubi cikin lamuran da suka shafi harkan noma a yi saurare lafiya sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu zai mai da hankali ne akan rikicin da ya kunno kai a jihar ondo tsakanin gwamnati da al'ummar wannan jihar a ɗaya gefe sannan kuma a ɗaya gefen da makiyaya fulani da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana wannan makon da ake ciki ne dai aka fara yawo da wasu fayafayen bidiyo a shafukan sada zumunta da suke nuna yadda 'yan kungiyar yarabawa zalla suke farauta fulani makiyaya a yankin arewa maso yammacin najeriya an kuma rika jin masu ɗauke da makamai na gargadi na cewa suna neman 'yan kabilar furani ne domin su kore su daga wannan yanki nasu su dai al'ummar fulani an san su da sana'ar kiwo da yawo a cikin arewacin najeriya da a cikin shekarun bayan nan suka fara gano wato jajukan yankunan kudu maso yamma da ma kudu maso gabashin kasar dalilin zuwan su wannan yankunan na kiwo kuwa wato dalilai ne na kiwo zalla domin dabbobin nasu suna samun cimakar da suke bukatuwa da ita hakanan kuma yanayin yankin mai damshi da kuma yawan ruwa fiye da arewa yana a matsayin wani ƙarin ni'ima ce ga dabbobin da suke kiwo da hakan yasa suke samar da amfani mai yawa kamar nono da ma yanayin haihuwarsu na 'ya'yan da suke samarwa fiye da a arewacin ƙasar sai dai a lokaci ɗaya mazauna waɗannan yankunan na kudu maso yamma da kudu maso gabas ba su maraba da makiyayan duk da cewa su ma 'yan najeriya ne kuma bisa dokar wannan ƙasa suna da hakkin su rayu a inda suke so su yi kiwon dabbobinsu duk inda ya dace. a daidai wannan tsakanin ne gwamnan jihar ondo rotumi akerodulu ya bai wa makiyayan fulani mako guda kacal da su fice daga cikin dajukan jihar wannan mataki ya jawo mayar da martani daga bangarori daban-daban na al'ummar kasar musamman ma daga arewacin kasar sai dai hakan bai kawo ƙarshen cece kuce ba har sai da shugaban kasar muhammadu buhari ya tsoma baki inda ya buƙaci gwamnan jihar ta ondo da ya janye waɗannan matakan da ya ɗauka a ta sanarwa da fadar shugaban ƙasar ta najeriya ta fitar ta hannun mai baiwa shugaban ƙasar shawara a kan harkokin watsa labaru malam shehu garba ya bayyana cewa fadar shugaban kasar tana bibiye da abubuwan da suke faruwa a cikin jihar ta ondo da matakin da gwamnan ya ɗauka a kan batun makiyaya abinda ya biyo bayan wannan tsoma baki na fadar shugaban ƙasa ta najeriya shine buɗe tattaunawa a tsakanin gwamnatin jihar ondo da kuma ƙungiyar makiyaya ta miyatta allah wacce take wakiltar fulani makiyaya da kuma gwamnonin zamfara da jigawa sakamakon tattaunawar ta kai ga cimma matsaya akan dakatar da korar fulani makiyayan sai da kuma an kafa musu sharuɗa da dama daga ciki an hana ƙananan yara fulani yin kiwo domin kaucewa aikata laifuka an hana yin kiwo a cikin dare daga yanzu an hana fulani su mamaye dajukan gwamnati daga yanzu wajibi ne ga dukkanin makiyaya su yi rijista da wannan jihar wasu rahotannin ma sun bayyana cewa zuwa yanzu an fara yi wa fulanin rijista kuma daga yanzu dole ne kungiyar fulani makiyaya ta rungumi kiwo na zamani ta hanyar samar da matsugunai ga mambobinta da hana su yawo domin kada a samu rikici a tsakanin makiyaya da manoma. To ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda kwarewar lokaci, amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng. To madala shirin kuma noma kenan yanzu kuma sai shirin mu na karshe shirin na na kiɗe-kiɗen iraniyawa. Kiɗe-kiɗen iraniyawa. masu saurare assalamu alaikum mu da haka da kuma saki sara da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sami kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kayatarwa da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin wanda a yau shirin namu ya gaisa muku nasir abdullahi به شاخ بی برداشتم از سنگین دل روانی روز و شب بر رخ چون زر سره گنج گوهر داشتم چون نگردی گرد معشوقی که روزه وصل تو بر تو زیبت شمع مجلس مهر انور داشتم یوسف مصری نشسته با تو انجمن زشت باشد چشم را در نقش آزد داشتن احمد مرسل نشسته ای روا دارد خرد دل اسیر سیرت بود جهل کافر داشتن من سلامت خانه نوح نبی بنمایمد تا توانی پیشتن را ایمن از شر داشتن مرد زشت باشد دیو را بر تارو کفزن داشتن تا سلیمان گنج گوهر داشتن چون نگردی گرد معشوقی که روزه وصل تو در تو زیبت شمع مجلس مهر انور داشتن Kun saurari waƙar da Nasiru Abdullahi ke na mana a cikin shirin namu da fatan kun gamsu kuma ta ƙayatar da ku kuma an ne zamu janin zamu shirin sai a wata sarwa za ku ji mu dauke sabar waƙar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da goshin nake cewa ku zama lafiya daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na yara gizo wato www.hausatv1.ng. برای تو قشنگه پشت شیشه بهار to madalla da wannan shiri na kiɗe-kiɗen iraniyawa ne muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu to amma da yake ma dan sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran duniya da kuka riga da kuka saurara iran ta ce za ta mayar da wa isra'ila da martani mai kaushi matukar dai ta yi barazana ga tsaron kasar tarayyar afirka ta buƙaci ƙasashen kenya da somaliya da su kai zuciya nesa adadin waɗanda suka kamu da cutar ta covid-19 a duk faɗin duniya sun ɗara mutane miliyan 100 to lama masu saurari da aka maka kashin dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan kun ji daɗin shirye-shiryen in haka ne sai ku biyo mu zuwa anjima a shirinmu na dare inda za mu sake kasancewa tare da ku to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirye-shiryen suka kama da kuma waɗanda kuka ji muryoyinsu ni muhammad awal bauchi da na kasance da kotun daga farkon shirin har zuwa karshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.